ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 wanda kuma ya daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na az-zabidi rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasin mu na na 143 sannan muna nan dai cikin hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wanda ba mu gama karkare matsalolinsa ba akwai matsala biyu da ta rage wanda insha Allahu a wannan zama idan mun samu dama za mu gama da waɗannan matsaloli guda biyu watakila ma in lokaci ya bamu dama mu shiga hadisi na gaba hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha za mu sake karanta hadisin saboda tunatarwa sannan kuma mu zo kai tsaye zuwa ga matsalolin guda biyu da suka rage bismillah malam sani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يذكر في في الفخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاة خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ, فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والجيش يعني محمد والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فدعا عبدهما فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك قال ادعوه فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليزئ به وبسط لطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وأحسبه ذكر السويق قال فعاسوا عيسى فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar yadda mun fassara wannan hadisi a baya la iyaka gabar da za mu je gare ta kai tsaye shine inda yake maganar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wannan kuyanga safiya daga wajen dihiyatul kalbi yace faja'a biha falamma nazara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala khudh jariyatan min as-sabi ghayraha qala fa'ataqaha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yazo da ita sai ya zo da ita sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ɗauki je ka ɗau wata kuyangar ba ita ba kala fa'ataka hannabi sallallahu alaihi wa sallama wata zawajaha sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanta ta ya aure ta to shine anan sabit ibnu aslam al-bunani rahimahullahu ta'ala yake tambayar anas yake cewa ya aba hamza ma asdaqaha abu hamza kunya ce ta anas ibn malik ɗaya daga cikin 'ya'yansa akwai hamza ibn anas ce ya aba hamza ma asdaqaha ce ya abu ya baban hamza me ba ta sadaki qala nafsaha sai ce ita ce kanta sadakin kanta wata wa ha ya yanta ta ya aure ta ma'ana yancin da ya bata shine shi ne a matsayin sadakinta to ita ce matsalar mu ta shida a cikin wani hadisi a cewa sadakin mace zai iya zama wani abin da za ta amfana da shi wato dukkan wani abin da yake manfa abu ne mai amfani a gurinta to zai iya zama sadakinta wannan kuma ra'ayi ne na da yawa daga cikin malamai sun yadda da wannan da cewa akwai wani ra'ayin da yake ganin cewa a sadaki dole ya zama dukiya ce kuma dukiya nan kada kimata ta kasa rubu dinar wanda shi ne mashuri a mazhabar malikiya kada abinda za a ba ya kasa rubu'in dinari ɗaya bisa uku da dinari shi yasa duk shekara idan aka faɗi nisabin zakka kuma sai a ce ga nisabin sadaki har ma wani lokaci za ka ji masu tambaya suna bugo waya suna tambaya cewa malam bana mai nisabin sadaki wani ma ya zo da kukansa cewa ƙauyuka da dama ba su san nisabin sadaki ba ana yin ta aure ba bisa ƙa'ida ba sadaki baya kaiwa yana so ce a lalle a rika yaya ta mutum nisabin sadaki saboda kada a je a rika yin aure tare da cewa sadakin bai isa ba ko bai yi ba to a gaskiya magana mafi inganci cewa ba lalle ne sadaki sai ya zama kuɗi ba ma duk abin da zai zama ita matar ta yadda da shi za ta amfana da abin to zai zama sadaki ko da abin nan ba ba ne wato ba wani abu ne za ka taba ka rike ka gan shi. kamar yanci kaga yanci ba wani abu ne da za a gan shi a rike shi illa iyaka wani abu ne da ita amfana da shi a lokacin kun ta tafi a matsayin baiwa ta gama rayuwarta a matsayin baiwa bayan ta fito daga babban gida tana yar sarki ta dawo lokaci daya rana tsaka kawai ta tsinci kanta baiwa kuma ta rayu cikin bauta aka ce za a aure ta amma a ba ta sadakinta shine yancinta to kaga wannan wani abu ne mai amfani a wajenta to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya nuna nan mace za ta iya wato ana iya sadaki da dukkan wani abin da mace za ta amfana da shi wani ba zai zo nan ya ce mana khususiya ce ta manzan Allah ba wani zai ce ai wannan khususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Adam sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya aure ko ba sadaki kai ce wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabiyyi kaga ashe kenan ana yi mace na iya zuwa ce ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kanta kyauta shine wahabat wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya aure bil hiba to wani zai iya zuwa ce ai wannan annabi ya shafa dinda shi ba lalle sai ya bada sadaki ba duk da cewa lafazin hadisin yana nuna ya bada sadaki anan tunda mai tunda an tambaye Anas wanda ya rawaito hadisin ce ma asdaqaha me ya bata sadaki sai ce nafsaha a fata fatazawwajaha me ya bata sadaki da sai ce ai bai bata sadaki ba da a ce ba sadaki to haka hamsa ya kamata ta kasance ko ba haka ba ce ai bai bata sadaki ba sai ya ce nafsaha a ataqaha fa Ka kaga ya nuna kenan alitku a anan yanta wanda ya mata shine sadakinta to sannan akwai kuma nasussuka daban-daban da suka zo suke kara tabbatar da cewa wannan ba wai khususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba akwai hadisin bukhari da muslim da ake kiran shi hadithul wahiba wacce ta kawo kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta hadisin sahal ibn sa'ad lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ba shi da bukatar ƙara aure sai wani mutum a cikin sahabbai yana zaune sai ya miƙe tsaye ya ce ya rasulullahi an kihni ha ni ka aura mun kawai sai annabi ce hal indaka min shay kana da abin da zaka bata to kana da sadakin da zaka bata qala la ya ce a shi ba ya da shi tunda ta zo ta bayar da kanta su kyauta to shi ya zai ce kawo abin nan amma ba haka dokar take ba shi sai ya kasa daki annabi ya ce izhab fatlub walau khataman min hadid da lokacin ya ce ba da kowa annabi ce ka je ka nemo ko da zoben karfe ne wani abu da za ka bata wanda in ta ga dama za ta iya zuwa kasuwa ta samu mai saya ya saya ko ita ta amfana da shi ka je ka samu shi ne ya je laliba ya laliba ya laliba ya ce ya rasu ba a samu ba bai ce to gwadanka da kike ka bata mana a wato abinda kake lulluɓa gwadonka ya ce rasulullah ai in na bata na jikina shi kadai ne in na bata sai din tafi tsirara wato kwa ɗaya ne da shi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal ma'aka min alqur'ani shay ka haddace wani abu na alqur'ani sai ya ce ma ma'i suratu kaza wa kaza eh na haddace sura kaza da kaza wasu ruwayoyi na haddace suratul baqara ce haddace suratul baqara sai ya ce to izhab faqad ankahtuka ankahtuka bima ma'aka min alqur'an ce to ka tafi na aura maka ita da abin da ka haddace na alkur'ani wato ka je ka koya mata a wata ruwayar fa'allimha je ka sanar da ita je ka koya mata kaga anan manfa'a ce ba ainun bane ba wani abin da ya taba amma za ta amfana za ta amfana da karatun qur'ani za a koya mata saboda haka ya zama na sadakinta shine ya je ya zauna har sai ya ga ta haddace qur'ani ko mun dakikanci kuwa sai ya ga ta haddace ta sai ta haddace bakara komin dakikancinta wanda shi ne sadakin da ya yadda cewa zai bata to kaga wannan hadisi ya nuna mana kenan ba abin ya tsaya kan annabi bane sallallahu alaihi wasallam shi kadai kuma kadan ba ku manta ba a baya can mun karanta hadisin Anas da yake maganar auren Abu Talha da Ummu Sulaim Abu Talha da Ummu Sulaim mahaifiyarsa lokacin da ya zo yana neman ta da aure amma kuma lokacin bai musulunta ba sai take ce masa wallahi ma misluka yurat wallahi irin ka ba a cewa ba a san shi walakin naka rajulun kafir sai dai kuma kai ba musulmi ne kafiri ne kai wa ana ni ko musulma ce wala ya hillu li an atazawwajak bai halatta in aure ka ba fa in tuslim fa zaka mahal in ka musulunta to wannan shine sadaki na wa ma as'aluka ghayrahu ba zan roƙe ka ka bani wani abu ba kawai ka musulunta shikenan ni na yadda ya zama wannan sadaki na fa aslama to wani zai iya cewa to ai wannan shi ya amfana ba ita ba tunda shi ya musulunta ita ita me amfaninta ita amfaninta ta shigar da shi musulunci eh la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am saboda ita ta ma fi shi morewa saboda haka ba za ce ita ba ta amfana ba ta amfana da shigarsa musulunci ce to in ka musulunta shine sadakin shikenan fa aslama fa kana zalika mahraha ya musulunta kuma da ya zan shine sadakinta shi kaga ba abu ne da ya takaita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne da kowane musulmi ma in matar da zai aura ta yarda da wannan abinda zai bata mai amfani malamai suna cewa mai amfani saboda ba zai ɗauko abu na cutarwa ya ce ya bata ya bata sadaki ba kuma ya zama sadaki sai dai ya zama mai amfani shi yasa da dama daga cikin magabata suka tabbatar da wannan hukuncin da dama daga cikin asalaf magabata daga ciki akwai ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa law radiyat bisiwakin min arakin lakana mahran da za ta yadda da icen aswaki ɗaukin asuwaki ce ga sadaki ta yarda to zai iya zama sadaki wannan magana ibn abbas ce tana da cikin almuhalla da ibn hazm hakanan ta ibn abi rabah shi ma yake cewa adna ma yakfi khatamuhu aw thawbun yursilu mafi kankantar abinda zai iya bata ya ishe ta Zobansa ko rigarsa ya ce gashi shi yasa annabi sallallahu alaihi tambayi ya tambayi shi wannan cewa ya bata rida rida din sa shi ya rasul ina cire wanda na bata bani da kuma abin da zan sa in yi sallah shi ma wanda yana cikin al-muhalla na ibnu hazm ya kawo su da dama ya kawo wani daga ibnu jurayj yake cewa amr bin dinar amr bin dinar cikin tabi'ai almajirin abdullahi dan abbas da abdul karim ibn abil mukhariq suke cewa adna sadaqi ma taradaw bihi mafi kankantar sadaki shine abinda suka amince da shi a tsakaninsu abinda miji da mata suka amince shikenan ya ya isa ya zama sadaki haka nan sa'id ibn musayyib sayyidu tabi'ina shi ma abinda yake faɗa kenan yake cewa law asdaqaha sautan halat lahu da zai bata sadakin bulala zai tsinko bulala ya bata ta yadda cewa ta karɓi wannan ta halatta ya halatta gare shi sannan kuma shi karan kansa ya aura wa ɗan ɗan uwansa ɗayarsa shi sa'id ibn sayyib ya aura wa ɗan ɗan uwansa ɗan uwansa yarsa da sadaki dirhami biyu dirhami biyu kaga bai kai rubu dinari ba haka nan al-hasan al-basri shi ma yana cewa sadaki huwa ma ma taradau alai ko huwa ala ma taradau huwa ala ma taradau alaihi min qalilin aw kathirin shine abinda suka amince miji da mata tsakaninsu ya zama sadaki kadan ne ko da yawa da ce wala yuqatu shay wala shay'an shi al basri bai ce ga iya abinda za a bayar sai ya kai kaza sannan zai zama sadaki ba haka nan yahya ibn sa'id al-ansari shi ma tabi'i ne shi ma yana cewa ya hillul mar'ata ma radiyat bihi min qalilin aw kathir abinda duk mace ta yadda ya zama sadakinta to ya halatta ta karba a matsayin sadaki da yawa ne ko kadan to da yawa daga cikin malamai duk sun faɗi wannan magana kuma waɗanda duk tabi'ai ne abdullahi dan abbas sahabi ne dukkaninsu sun yarda cewa abinda ma bai kai rubu'u dinar ba inda har mace ta yarda ta amince a matsayin sadakinta to zai iya zama sadakinta shi yasa ibn wahab abdullahi ibn wahab al al-majri imam malik yake cewa wa akhbarani rijalun min ahli ilmi malamai da dama sun gaya mu an abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr as ibn al-qasim dan muhammad dan abubakar as da ibn qusay da rabi'a ibn abi abdurrahman malami imam malik cewa annahu yajuzu min sadaki sadaqi dirham dirhami ɗaya ma isa ya zama sadaki kaga waɗannan malamai ne cikin malaman madina a cikinsu hadda malaman imam malik rahimahullah ibn hazm yana cewa wannan kuma shine ra'ayin a cikin manyan malaman hadisi shine ra'ayin irin su sufyanu thauri da al-auza'i da al-hasan ibn hay da laith ibn sa'ad da ibn abi layla shine muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla da shi kansa ibn wahab almajirin imam malik shine ra'ayin shafi'i da ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya da abu thawr da abi sulaiman da almajiransu wa jumlatu ashabil hadith mimman salafa wa khalaf da malaman hadisi da dama wanda suka gabata da waɗanda suka zo daga baya sauraka kaga ashe ra'ayi ne da dama daga cikin malamai sun faɗe shi ba ra'ayi ne na wasu 'yan tsirari ba kuma yana da hujja a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai sun ba da wannan fatawar shi yasa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa zadul ma'ad yake cewa innal mar'ata idza radiyat bi ilmi az-zawj wa hifdhihi lil qur'ani aw ba'dihi min mahriha jaza dhalika mace idan ta yarda da ilimin mijinta ko haddasa da alqur'ani ko wani sashi na alqur'ani ta yarda ya zama wannan shine sadakinta to ya halatta wa kana ma yahsulu laha min intifa'iha bil qur'ani wal ilmi huwa sadakuha. abinda za ta amfana da shi na ilimi ko na alqur'ani shi zai zama sadakin nata kama idza ja'ala as-sayyidu itqaha sadaqaha kamar mai gidanta yace ya sanya yan tata in baiwa ce ya zama shine sadakinta wa kana intifa'uha bi hurriyatiha wa milkiha li raqbatiha huwa sadaqaha saboda haka amfanuwar da za ta yi da yancin da za ta samu sannan ta mallaki yancinta ta mallaki kanta maimakon da tana baiwa wannan shine sadakin nata wa hadha huwa alladhi ikhtarathu ummu sulaim wannan shine abinda ummu sulaim ta zaba min islami abi talha da cewa talha ya musulunta wa bazliha nafsiha lahu in aslama cewa ita ta bada kanta gare shi a matsayin matarsa ta aure in ya musulunta wa hadha ahabbu ilaiha min al-mali alladhi yabdhuluhu az-zawj wannan shine tafi so sama da kudin da zai dauka ya bata fa inna sadaqa shuri'a fil asli haqqan lil mar'a tantafi bihi domin shi sadaki asali can daman an shar'anta ne ya zan amfani ne haƙƙi ne ga mace da za ta amfana da shi watun nisa'a sadukatihin na nihla ku ba wa mata su kyauta ce allah ta'ala ya yanka ya ce a basu saboda haka ta ne daman sadaki haƙƙin mace ne wacce aka aura ba haƙƙin wasu ne daban sai dai idan ita ta yarda ta basu ba bisa ga yadda al'ada ta gudana ba cewa iyaye su suke kwaci sadaki in da yardar ta ba wani abu amma asali nata ne ba bai kamata a ce an nuna mata fin a akai ba saboda haka fa'iza radiyat ibn al yace sai ta yarda cewa ilimin da za ta samu na da addini da musulintar mijinta da karatunsa karantar da ita da alkur'ani zai yi kana za huwa min afdalil muhuri wa anfa'iha wa ajalliha babu babu sadakin da ya kai wannan amfani babu sadakin da ya kai wannan girma da falala a ce ta yadda da cewa alkur'ani ko ilimi ko musulintar mijinta wannan ya sadakinta to babu sadakin da ya kai wannan فما خل العقد an maharin واين الحكم بتقدير المال saboda haka wannan wannan wannan auren ba za a ce babu sadaki ba tunda ta amfana da wani abu nashi wa aina al bi taqdir al-mahr bi thalathati dirahim aw asharatin min an-nass to ina ka samu nassin da ya inganta da yake kaddara sadaki da dirhami uku ko kuma dirhami goma kamar yadda su ahnaf masu suke su ahnaf ma sun kai shi goma malkiya ne suka tsaya a dirhami uku to dukkan nusus ɗin da suka a kan wani duk ba wanda ya inganta duk hadisai ne wanda ba wani ɗaya da ya inganta saboda haka a takaice duk sanda mace ta yadda da wani abu a matsayin sadaki to ya zama sadaki za a iya abanta kawai haka sadaki la hadda li aqallihi wala hadda li aksari kuma saman sama can ba a yi masa iyaka kamar yadda kasan ba za a yi masa iyaka ba matukar abu ne mai amfani gare ta to saman ma ba da iyaka wato da zai ba ta da yawa wa atun nisa wa ataytum ihdahunna qintaran da zai bata qintar wato qintar shine dukiya mai yawa dukiya mai tsoka wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu fi minhu shay'a abinda yasa anan aka faɗi qintar saboda a nuna maka cewa komin yawan dukiyar kada ka ce za ka karba ko za ka anshi wani abu a ciki kada ka yi tunanin cewa to ai kudin da na bata da yawa saboda haka bari dai in rage wani abu shine Allah ce ko kun ba ta kuɗi da yawa ba wai Allah yana nufin in za ku yi aure ku ba da a ba da kuɗi da yawa ba nan wani hukunci ne ake so a gaya wa al'umma cewa idan mutum zai can zai saki mace ya auri wata kada ya bi ta ce sai ya kwakule sadakin sa da ya bata to shi da Allah sai ya faɗi kuɗi mai yawa ya ce ko kuɗi da yawa ne ya ban mata nata ne saboda mai saboda ta ne ta cancance shi don mai zai je ce zai kwace to dalilin faɗar dukiya mai yawa a nan akwai kissa da ta shahara cewa na umar yana hudu ba ya ce zai iyakance wato sadaki ko kuma ya tsawatar game da sha'anin sadaki abin tsadar sadaki wai sai wata mata ta tashi ta ce da shi ya za ka ce ba za a ba mu sadaki ka a ba mu sadaki da yawa bayan Allah ya cewa a taitum idahunna qintaran shine wai daga nan sai jikin Umar ya sanyi ya ce kullun nasi afqahu min Umar kowa ma yafi Umar ilimi to wannan ba gaskiya bane kissar bata inganta ba eh, kissa ce da'ifiya bata inganta ba saboda haka akwai wanda suka mari bacci wanda suke zagin umar masu son su zagi sahabbai kasan ko da magana mutum ya yi ta tawalu'u kaddara ma ya inganta ai zai iya faɗar haka bisa ta tawalu'u ya ce duk kumfi ne ilimi nan duk nan kumfi ne ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la tufaddilu alal anbiya kada ku fifita na akan annabawa saboda ba shi da fifikon ne yana da fifikon amma ya hana saboda tawalu'u to amma saboda su har kullum kokari suke su zage bayan Allah mutanen kwarai to ko alheri mutum yayi ko abin ayaba yayi to sai a mai da shi abin zagi to kissa ba bata inganta ba saboda ka bayar da za a ce umar ba zai bai fahimci cewa a nan maganar maganar da ake yi maganar cewa in za a yi saki ne kada a kwace dukiya mai yawa ko da dukiyar da aka ba mace ko da tana da yawa a ce sai ta yi kul'i a ce gashi so yake rabu da ita amma ce sai ta yi kul'i saboda ya kwato dukiyar da ya bata aka ce to kasi haka to amma dai a musulunci ana son a sassauta sadaki kada a tsula sadaki wannan baya daga cikin abinda musulunci yake kwadaitarwa to matsala ta gaba ta bakwai ita ce matsalar walima za mu ga a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi walima da ya ce ya shimfiɗa kyalle aka yi ta kawo kowa ya rika kawo taimakonsa ce man kana inda hushe'un falyaji bihi wa basata ni ta'an ce duk wanda yake da wani abu ya kawo aka cikin guziri kowa rike da ranar guzirinsa da rika kawowa aka yi ta tarawa fa ya ji'un rajulu bai faja'alar rajulu ya ji'u bitamar wani ya kawo dabino waja'alar rajulu yaji bi bisamin wani ya kawo abin nan mai wa ahsabu zakara sawi wani ma ya kawo garin sawi hasu haisan aka dama hais mun yi magana mai haisu abinda ake dama da gari da nika da kakken abin da vino a kwaba a hada ce fakanat walimata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haka wannan shi yazan shine walimar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ya nuna walima sunna ce ya nuna walima sunna ce kalmar walima daga kalmar alwalmu ne alwalmu kuma yana al-ijtima saboda miji da mata sun samu haduwa a matsayin miji da mata a matsayin ma'aurata to abincin da za a yi a lokacin a ci sai ake kiran shi walima shi yasa a shari'ance dukkan abincin da yake ta'amul ursi shine ake cewa walima wasu ma suna cewa ta kalmar walima din ana amfani da ita ne ga tsamul ursi fakat abincin da za a yi saboda aure saboda wata haduwa ta miji da mata wasu kuma suna ganin dukkan wani abinci da za a yi don nuna farin ciki shi ma ana iya kiransa walima kamar yadda yanzu mukan yi amfani da kalmar haka ce walima ko da ko ba abin da ya shafi aure ba ne sannan nan za mu ga ya halatta mutum ya yi walima da abin da ya sawwaka na abinci ko da ko ba nama a ciki ko da ba nama ba sharaɗi ba da in za a yi walima dole dole sai an yi yanka in mutum zai yi aure kuma ba shi da kudin da zai yanka raƙumi ko sa ko rago ko kaji to zai iya walima ko da haka ne ya yi miyar salami inda mutane za a zo to sai ɗauko ya ba su ko kuma ya ya sa a yi musu funkaso ko waina ko wani abu ba wani abu kun ga nan ai duk ba nama ba akwai nama ba nama kuma an yi kuma wannan yana nuna maka cewa ita walima dai abinda ake so shine ka nuna farin cikin ka yan uwanka su taya ka murna da farin ciki kuma ka nuna godiyarka ga Allah bisa ni'imar aure da ya baka saboda ka ba abu ne da ake so a yi ƙarya a ciki ba da yawa wannan karyar da ake yi ta ta halaka gidaje da yawa ta jefa mutane da yawa cikin matsaloli wasu sun ci basu suka sun yi walima ƙarshe kuma matar ta zo ba kayan daɗi a gida ba jin daɗi saboda kuɗaɗen duk da yake samu yanzu bashi yake biya da su bashin walimar <laughs> da ya ci to ita kuma yadda ta ga an yi wannan gagarumin walima ai za ta ɗauka in ta shigo gida za a ci gaba da walimar ne ko to kuma sai ta ga kawar an ɗauke wuta yaya ai ya ci basika ne saboda haka suka zai ke ta biya da kuɗin to wata daga nan za a shiga rigima ita ba ta gane ba fa ashe da mun ba ba haka bane to kaga maimakon a samu abin da ake so na farin ciki din kuma ya dawo ya zama ya zama bakin ciki to wannan yana faruwa da yawa musamman musamman a kasashen laraba mu watakila da sauki tunda yawanci ma kaucewa limar ake yi masu halin ma da wasu ba sa yi to su can da yake sun mai da shi wani bangare ne na auren ma ba zai yiwu ba a baka aure a ce an yi biki ta tare ba kai walima ba su a gurinsu wannan abu ne ma ba zai yiwu ba kawai to haka tashi walimar kuma sai an yi ta galari sai an yi ta tashin hankali saboda ka kudin da za ka kashe a walimar su ma wani abu ne mai zaman kansu a yanzu mu a nan aka baka wannan kudin sai ka auri mata hudu ka gina gida ka sayi mota ka yi jari to za a zo a za a zo a walima a walima a kashe miliyan 20 to kai za aka baka fi sabila miliyan 20 eh. to za a kama tangame man hotel za a so kaya na garari abinci na garari so so saboda haka irin irin wannan irin wannan almubazzarancin galibi rushe gida yake ba gina gida yake ba sannan mu kuma nan aka hada da wasu abubuwa na saban Allah wanda aure ni'ima ce da Allah ta'ala yake ni'imta bawansa da ita to maimakon da Allah ta'ala yawa wannan bawa nashi ni'ima maimakon ya gode wa Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya sai ya sakan kawo ubangiji da sabo da saba masa saboda haka a cika dare ana ta rakashewa ana ta shaƙiyanci da sunan walima ko da sunan fati to shi yasa irin wannan auren sai ka gaba inda ya je gidan ya zama jahannama da shi gare ta da shi din ta rigima saboda mai saboda tun farko an nuna Allah butulci sau haka ana yin walima da abin da ya sauwaka kuma wannan hadisin har ila yana nuna cewa ya halatta masu wadata su taimaka wa fukara wajen walimarsu su taimaka musu da abin da suke da shi wajen su ga sun yi walima kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce, man kana inda hu shay'un falyaji bihi ce wanda yake da wani abin taimako ya kawo sabai suka yi ta kawo kun ga duk da kayan taimako aka yi walimar to wani fakiri cikin ku yayi aure to ku da Allah ta'ala ya hore sai ku taimaka masa da dan abin da ya sawwaka shi kuma an taimaka masa ya haƙura yi walimar kada ya taimaka masa kuma ya zagaye eh ya ce an ba shi jari yi gaskiya walimar nan kwana biyu a ji shiru eh ya zo wani ya ba shi buhun shinkafa wani ya ba shi dubu goma wani ya ba shi abin da sai a ji shiru wala yaushe za a yi walimar nan ce sai ya kokari ya yi walimar kuma akwai hadisi a cikin musulun imam ahmad da al-mu'jamul kabir na tabarani da hadisi ne wanda albani sheikh nasuddin albani ya hassana shi a cikin adabin zifaf hadisin buraida ibn al-husayb radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aliyu ibn abi talib ya nemi auren fatima ya aure ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu hula budda lil min walima ce aure fa dole ba sai an yi walima shi kuwa a lokacin kun san kudin sadakin ma da ya aka gangada shi sai na ali sai da annabta sai ce je ya sayar da wani wani silikensa ne wani waye dinsa a je a sayar a samu a kawo kudin sadaki to da haka haka ya hada sadaki sai annabi sallallahu alaihi to labudda lil ursi min walima to sa'ad ibn abi waqqas kun san me kudi ne cikin sahabbai sai ya ce ya rasul alayya kabshun zan ba da rago wani ma ya ce alayya kaza wani ma ya ce alayya kaza wa kaza min az-zura kowa ya ta ka taimako nan da na aka hada sayyidina alkaya aka yi walima saboda haka wannan yana nuna cewa sunna ce a taimaka fa qara'u walima su ma hukuncin walima wasu suna ganin wajibi ce ko wasu da suke ganin wajibi ce ba su da yawa har ma kurtubi ya roito wani daga mazhabar imam malik amma al-mashhur mashhuran magana cikin mazhabar imam malik cewa sunna ce mandub mandub ne wato sun mustahabbi ne hakanan akwai kauli daga mazhabar imam ahmad shi ma suna cewa wajibi ce sai dai a cikin al-mughni na ibnu qudama ya ce sunna ce sunna ce ibn hazm ya ce wannan shine ra'ayin mazhabarsa mazhabar zahiriya cewa su kawai su kawai kai aure dole ka sanya zaka yi sai kai walima hadis hujja su hadisin abdurrahman ibn auf da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure walau bi shart kai walima ko da ko da akuya ce suka ce to wannan umarni ne aka bayar shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni to dole a bi sai idan akwai wani abin da yake nuna cewa umarnin sa ba na wajibci bane sannan sai a dauke shi a matsayin mustahabbi amma in dai haka kawai yace ayi kaza to kawai a dauka wajibi ne ayi sannan suka yi hujja da wancan hadisi na Buraida ibn al-Husayb wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alila budda lil min walima tilas ayi walima idan aka yi aure sanadinsa hafiz ibn hajar ya ce la ba'sa bihi sannan suka yi hujja da wani hadisi na abdullahi bin usman sakafi yake cewa wani mutum mai ido daya a cikin kabilar saqif yake cewa katada katada yace ana kiransa ana kiran wannan mutum da wato ana kiran shi da zuhair ibn usman kuma mutane suna yabansa da kirki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alwalimatu haqqun walima haqqi ne tabance aka ce haƙƙi ne tabbas wato tilas a yi shi wal yau musani ma'ruf in aka yi aka more yau gobe aka ce a dawo to wannan kawai ihsani ne kyautatawa ce wal musani salisu thalithu sum'atun wa riba in aka ce kuma bayan wannan a dawo kwana na uku a ci gaba da da ciye-ciye da talle da lashe-lashe to hadisi ya ce wannan abinan kawai ji da jiyarwa ne kuma riya ce kayi ne kawai don a sanka don a faɗa wani hadisi yana cikin musulun imamu ahmad da sunanin darimi haka na al-bukhari a cikin tarihul kabir ya rawaito shi abu dawud sa'i a cikin sunan al-kubra bai haƙi da sauran malamai amma isnadin sa da'ifi ne hadisi ne mai rauni shi wannan abdullahi Saƙafi da zuhair ibn usman dukkaninsu ba a san ko suwaye ba haka wani hadisin bai inganta ba akwai hadisin abu huraira wanda shi kuma yake cikin al-mujamul awsat na tabarani ah, yake cewa alwalimatu haqqun wa sunnatun faman du'iya falam yujib faqad asa Allah walima haƙƙi ne kuma sunna ce wanda duk aka kira shi bai je ba ya saba wa Allah to shi ma wannan hadisin bai inganta ba bukhari sun launa da mai ruwayar shi wannan hadisi to hadisi ne wanda bai inganta ba haka wasu da yawa daga cikin malamai abinda suka ce sunna abin nan walima sunna ce mustahabbi ne koyi ne da annabi sallallahu alaihi wa wasallama kamar yadda yake a sa yakan yakan yi walima suka ce waɗancan hadisan da aka nuna duk ba sa nuna wajibci hadisin abdurrahman aulim walau bishat ai kaga ba za ka ce dole sai an yanka akuyar ba to kaga tunda akuyar bata zama wajibi ba to waliban ma ba za ta zama wajibi ba tunda ita akai walau bi shati. da a ce walimar wajibi ce to akuyar ma sai ta zama wajibi sai ya zama na in ba ka da kudin akuya ba kai walima ba tare da cewa kuma mun gabatar to annabi yayi walima ba nama ma gaba daya a ciki ko naman kaji ko dan shila babu a ciki sannan suka ce har ila yau abinci ne na nuna farin ciki saboda kamar sauran abinci ne don haka wancan umarni na aulim a ɗauke shi a matsayin mustahabbi ne wannan shine ra'ayin da dama daga cikin da dama daga cikin malamai da haka walima sunna ce mai karfi daga cikin sunonin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma za ka iya ɗaukanta a wani matsayi a matsayi na na ainihin nuna godiya ga Allah ta'ala bisa ni'imar da ya baka sannan ita walima kamar yadda muka ji abinci ne ake ci ba wai tara mutane ne ake a yi ta kwararo azuzzuka ba hmm. saboda mu a da baya can mun ɗauki walima shine a taru a yi ta tikar wa'azi da haka wani ma ya zo walimar ya tafi ba abin da ya ci shi a can gida ya ƙi yadda ya ci komai saboda ya zo cikinsa a rarrake ya cika cikinsa a gurin walima kuma ya zo walimar bai samu komai ba saboda haka ya yi mutuwa alburu ya baro can kuma nan ya zo babu to a gaskiya a sunance ba haka walima take ba a sunnace ko da ko da ko mu ahli sunnan ana yi amma dai ba ba sunnace tace ai haka ba gaskiya eh ba sunnace tace ai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul wa'azi na ko da kai annabi wa'azi eh amma duk walimomin shi ba mu taba jin wata walima da ya tsaya yi wa'azi a ciki ba sai dai a ce an ka kawo abinci an ci saboda ka in ka ce za ka yi walima to kawai ka shirya abinci ka kira mutane kuma suna zuwa ka danka musu amma ka ce ka kira mutane walima ka shanya su ana ta wa'azi wani yunwa ta ishe su saboda galibi wasu ba sa cin abinci in za su zo walima saka cikin sa a rarraki kuma ka ce a yi masa wa'azi gaya mu wani wa'azi zai fahimta shi yasa gaskiya ni in kai in kai aure kace in zo walima za ka yi walima zan yi wa'azi ce a bana zuwa bana zuwa da dai can muna zuwa amma yanzu idan abinci za a ci to a zo a ci so wannan ita ce in so ake a yi suna sak suna tsantsa to kawai ka yi walimar ka ba wa'azi to rai shi ka yi cikakkiyar sunnar eh. eh fa idza da'imtum fantashiru ba wata abinci kwa kama gabansa shi ma an gwaye ba zai so ku tsare shi ba bayan annabi ya yi bayan an tare da kwana uku amma don an yi kafin wannan ko bayan wannan duk yayi tunda dai abinda ake so munasabar dai a samu a samu wannan abinci da za a nuna farin ciki a to shi wani wazi kuma wani abu ne da ba amma dai ka a ce shi ne walimar in can wani abu ne kuma wani wa'azi ka shirya amma ba da sunan walima ba in ka kira walima to sunan ta walima walima da'amu shine walima da'amu da'amul ursi eh, bismillah ban sani da ka hadisin gaba ko bismillah nashi aha to bismillah babun fi kam tusalli al-mar'a min al-thiyab عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في بروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفوهن أحد آه، عائشة رضي الله تعالى عنه radiyallahu ta'ala anha take cewa laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar al-fajr wato sallar asuba fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat sai mata na mu'minai su halarci sallar tare da shi mutalaffi'atin fi murutihinna suna lullube da mayafansu sun bayarji ina ila biyu hinna ma ya arifi hunna hadun, sannan su dawo gidaje ba tare da wani ya gane su ba wato ba tare da an gane wace ce wance ba ko wancan ce wance wani hadisi imam bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da nasa'i duk sun fitar da shi a cikin kitabus sala kamar yadda kuka gani anan bukhari ya fitar da shi fi kamtu tusallil mar'a min to riga nawa tufafi nawa mace za ta sa in za ta yi sallah ah, hakanan ahmad da abu abu awana da tahawi da ibnu hibban a cikin littafin sahihinsa duk sun fitar da wani hadisi da wannan isnadin wato ah, amra binta abdurrahman an aisha amra binta abdurrahman an aisha hakanan urwa ya ruwaito wani hadisi shi ma daga aisha kamar yadda yake cikin musulun imamu ahmad da sunan darimi da sahih ibn khuzaima da mustakhraj na abi awana da kuma sharh al athar na tahawi da sahih ibn hibban duk sun fitar da wannan hadisi daga urwa ibn zubair al aisha kawai wannan hadisi ne sananne daga aisha kuma tarjamar aisha wannan mun yi ta a baya saboda ka ba sai mun sake ta ba aisha radiyallahu anha take maganar abinda mata suka kasance suna yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna fita mutalaffi'atin yashhadna al-fajra wa yusalli al-fajra kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat a wata riwaya nisa'ul mu'minat babu min min din ce nisa'un min al-mu'minat zai zama ce bayaniya nisa'un minal mu'minat nisa'ul mu'minat to amma aka cire nisa'ul mu'minat aka cire min din to kaga dole ai takharijin sa ta fuskar nahwu nisa'ul mu'minat sai zai zama idafatu shay ila nafsihi eh, nisa'un din sune muminat din to suka ce al-muminat din sifa ce ta mahzuf nisa'un min al-anfusil mu'minat ko kuma alfadilatu min almu'minat alfadilatu almu'minat almuhim dai mata daga cikin mu'mine suna halartar wannan sallah mutalaffi'atin mutalaffi'atin da nasaba mutalaffi'atin wannan nasaba nusiba ala alhal ay hala kaunihinna mutalaffi'atin a cikin alillibe da da da zannuwansu at-talaffu shine uh, mutum ya sa mayafi ya rufe jikinsa akwai ruwayar da ta zo a cikin tirmizi a cikin uh, motsa malik da kuma sayo muslim da tirmizi mutalaffifat maimakon mutalaffi'at maimakon ayin sai zama na faɗin biyu mutalaffifat amma yawancin masu ruwaya sun kawo ta ne da lafazin mutalaffi'at da ayin da ayin wanda muslim da ya kawo ta ya ishara ne zuwa ga zuwa ga illanta wannan lafazin na mutalaffi'at don yana cewa qala al-ansari bayan ya kawo ta da mutalaffi'at sai kuma ya kawo ta da fabiyu don ya ishara zuwa ga cewa akwai wannan lafazin amma da yawancin malaman da suka rawaito hadisin sun rawaito shi ne da ainihin ba da fa ba sauraka at shi shine lullube jiki da mayafi ya rufe jiki gaba daya talaffuf kuma talaffu dole a rufe kai amma talaffuf ba a rufe kai saka aka ce mutalaffifat kamar sun sa mayafin amma ba su rufe kansu ba <coughs> amma mutalaffi'at at-talaffu la yakunu illa bi tagriyatil ra'si shi yasa malamai suka suka ce wancan lafazin ba shine yazo a hadisin ba tunan aka ce mutalaffifat kamar ba su rufe kansu ba kalmar mutalaffifat a larabci ba ta nuna rufe kai amma mutalaffi'at la yakunu illa bi tagriyatil ra'si na'am almurut jam'u mirt bi kasr almim almirt almirt shine milhafa abinda ake kamar mayafi shine ake kira almirt jam'in sa a ce murut ko kuma amrat a wannan hadisi akwai matsaloli guda uku matsala ta farko ce matsalar da imam bukhari ya yi babi a kanta cewa riga nawa mace za ta sa in za ta yi sallah to shi ne a nan malamai suna da maganganu da yawa wasu su ce tusalli fi dir'in wa khimar za ta sa riga sannan ta sa mayafi da rufe kanta alkhimar shi da abinda za ta lullubi bayan ta sa riga kuma za ta sa lullubi saboda hadisa annabi sallallahu da salama da yake cewa Allah baya karɓar sallar mace da ta balaga sai ta sa dir wa khimar wato dir shine alqamis riga sannan da khimar mayafi to zaka wasu malamai suka ce da su ne mace za ta yi sallah kamar wannan shine maganar maimuna da aisha da ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallama shine kuma abin da aka rawaito daga abdullahi dan abbas shine kuma maganar malik da lais Ibnu sa'ad da al-auza'i da sauri da abu hanifa da shafi'i wasu kuma suka ce za ta yi sallah ne fi salasati aswaq sai ta sa tufafi guda uku sai ta sa dir sai ta sa khimar sai ta sa izar sai ta sa mayafi sai ta sa riga sai kuma ta daura zani wasu haka suka arwaito da daga ibnu umar da ubaida da ata kauli ne kaɗan daga cikin wasu malamai wasu suka ce sai ma ta sa tufafi hudu ta sa khimar ta sa dira ta sa izar ta sa milhafa bayan ta sa abinda za ta rufe kanta sai kuma ta sa riga sai kuma ta daura izari sannan sai ta samu kuma wani abu da za ta irin abinda mata suke lafaya sai ta kuma nade jikinta to wannan shi ma kauli ne daga cikin kaulukan da aka hikaito daga wasu malamai kamar mujahid da ibn sirin ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-awsat yake cewa wajibi ne akan mace ta sitirce jikinta gaba daya in banda fuskarta da tafukan hannunta sawa'un ta yi amfani da taguwa daya ne ko ta yi amfani da sama da taguwa daya abinda dai ake bukata shine ta rufe jikinta gaba daya kada wani abu ya bayyana sai tafukan hannunta da fuskarta saboda haka ya ce duk waɗancan abubuwa da aka rawaito daga magabata da suke cewa tufa uku ko tufa hudu abinda suke nufi mustahabbi ne ta yi amfani da wannan dan jikin nata ya zama asitacce ba wai suna nufin wajibta wannan ba haka shi ibnul munzir ce. ba wai suna nufin wajibi ne sai ta sa uku ba ko ta sa hudun in ɗaya ma za ta rufe mata jikinta kakab <coughs> in ta rufe to sallar ta yi in ta samu biyu to abin zai fi in ta samu uku to abin zai fi zama mustahabbi abinda ibn munzir ya fahimci maganar masu cewa uku uku ko hudu kenan ah, saboda waɗannan mata da aka ce suna zuwa su yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bi murutihinna ta yi ya zama murut ne kawai a jikinsu ta yi ya zama wannan mayafin ne lafaya ce kawai suka rufe jikinsu babu wata doguwar riga tare da su shi yasa imam bukhari sai ya kawo shi kam fi kam tusalli mara min as tufafi nawa ake bukata sai ka wannan hadisin da ya nuna cewa an dai ce suna zuwa da lullubi lullubin da zai iya zama shi kadai ne gaba ɗaya suka rufe suka daura kuma suka yi abin da mayafi da shi imam malik da shafi'i suna cewa kadamul mar'ati aura diddigen mace al'aura ne idan ta yi sallah diddigen ta a waje to inda lokaci imam malik ce ta sake haka da in ta yi sallah gashin ta a waje shi ma ta sake imam shafi ya ce har abada ma ta sake wato ko da ba lokaci sai ta sake amma abu hanifa da sufiyan ibn da sauri su abinda suke cewa diddigan mace ba al'aura ba ne, saboda haka in ta yi sallah diddigan ta a waje babu komai sallah ta tayi waɗanda suke cewa al'aura ne sai ta rufe hujjar su shine hadisin ummu salama da take cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama atusalli almar'atu fi dir'in wa khimar wa laysa alaiha izar mace za ta iya sallah da riga da mayafi ba tare da ta daura zani ba qala sai yace idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha idan rigar tana da tsayi da za ta rufe bayan digadiganta suka cito wannan hadisin shi yake nuna cewa ana buƙatar ta rufe digadiganta lokacin da take sallah sai dai hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan da'ifi ne bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya inganta mawquf ne ala ummi salama abu dawo da hakim da bai haƙi su suka ruwaito shi amma da dama daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisin sun ruwaito shi ne mawquf ala ummi salama wa lam yakun marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda hadisi ne marfu'i abinda marfu'i marfu'an da'if sannan mawqufan sahih da ibnu taymiya a cikin sharh umdatul fiqh naga inda yake cewa zai iya daukan hukuncin rafa ko da kuwa bata jingira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matar annabi ce sallallahu alaihi wasallama a zaman shi da ita zaman shi da ita yana ganin mai take yi kuma dole ne a sha'anin sallah za ta tambaye shi zai gaya mata amma kuma za mu ji shi ra'ayin ibnu taimiyya game da wannan matsala shin dole ne mace sai ta rufe diga-diganta in bas ɗin suka fito a sallah kamar wani abu na al'aurar ta sallah ta fito don haka sallar ta bata yi ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa ko a yana da wani ra'ayi daban lokaci ba zai ba mu dama ba mu shiga bayanan da ibnu ya yi akan matsalar. saboda haka sai mu jinkirta zuwa wani darasin na gaba insha Allah da fata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah